بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذهل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah da ya zake tara mu a wannan masallaci mai albarka a wannan dare da ya dace da daren alhamis wanda ya daidai da daren 26 ga watan rabi'u nisani hijira na da duk da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda kuma ya dace da tara ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da ashirin kamar yadda muka yi alkawari za mu yi karatu cikin wannan littafi da yake hannunmu bi ayi amalin wa dinin ya kone tarjiyar wa tadmir jihadan wa hakun a fin ya shabab a littafin na ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman musulunci da suke raye a wannan zamanin ne a sheikh abdulrazzaq ibn abdulmusil abbad a farko za a ga taken littafin shine bi ayi ma'ana da wani hankali ne wa dini kuma da wani irin addini ne ya kunu tafjir zai kasance fasa bamabamai. bamai wa tadmir da kuma kashe mutane ta hanyar kisan kai ko kona su ko yanka su jihadan ta yaya hakan zai kasance jihadi ne wai hakun kaitonku a fiku ya shabab ku farka ya matasa ta'ali wallafan fadilatu shiyar babban malami al'allamatul muhaddis babban malamin hadisi Abdulmuhsin bin hamid al-abbad al-badar malamin yana raye yanzu haka yana da shekaru kusan casa'in da wani abu yana kasan saudiya kuma ya rike vc na jami'an madina kuma ya rubuta littattafai da dama daga cikin littattafan musulunci malami ne wanda duniyar musulunci ta tabbatar da iliminsa kuma ya karantar da manyan malaman duniya waɗanda suka zanto ababen alfahari a wannan zamanin tun daga ƙasar saudiya da wasu sauran ƙasashe na duniya ma gaba ɗaya don haka har ma yana matsayin kamar uba ne a wurin malaman ƙasan da sauransu kuma har yanzu yana nan da ransa ya karantar da bukhari muslim turmizi abu da kutubu sittan nan duka ya karantar kowanne ya yi mishi kasar kusan dubu da wani abu da ya kammala karantarwa din ma sai ya zo ya fito ya yana murnan ya karantar da kutubu sitta duka da haka waliman shi shine duk ɗalibin da ya halarci wurin ya zai faɗi damuwan da yake bukata ya yi mishi ko nawa ne zai mishi shi shine murnan ya karantar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ran nan wanda ya kalli wani shafi a bbc da suka fara na kusan malamanku makon da ya gabata an yi hira da shek abdulwahab abdallah za ka ji yana irga malaman shi ya kira abdulmusil al'abbadin a ciki ya karantar da su yace ya karanta ko ibnu maja ko wani littafin hadisi a wurin shi raka babban malamin hadisi ne sosai kuma har wa yau yana karantarwa yana wallafa littattafai kuma gashi ya tsufa sosai muna addu'a Allah ya kara mishi lafiya to shi ya rubuta wannan littafi bi ayi aqlin da wani hankali ne wa dini da wani irin addini ne ya kunu tafjir buga bama bamai wa tadmir da kuma aje a tashi gari gaba daya jihadan wai a kira wannan da sunan jihadi wai hakun kai son ku a fiku ya shaba ku farka ya ku matasa sun yi irin waɗannan littattafan suna da yawa don jan hankalin al'umma kuma galibi mu matasa mu ake ja abubuwa na zafin kai irin wannan to shi yasa suke yin littattafai da suke faɗakarwa a kai farko muƙaddima yake cewa muƙaddima gabatarwa ko shimfiɗa alhamdulillahi nahmaduhu dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah muna gode masa wa nasta'inuhu kuma muna neman taimakonsa wa nastaghfiruhu kuma muna neman gafaransa wa na'udhu billahi kuma muna neman tsarin Allah min shururi anfusina daga sharrorin kawukanmu wa min sayyi'ati a'malina da kuma miyagun ayyukanmu man yahdihillahu duk wanda Allah ya shirye da shi fala mudilla lahu babu mai batar da shi wa man yudlil duk wanda Allah ya batar fala hadiya lahu ba wanda ya shirye da shi وأشهد Allah لا إله إلا الله وحده لا kuma na shaida lallai babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya wa ashhadu kuma ina shaidawa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu lallai annabi muhammadu bawansa ne kuma manzansa ne allahumma salli wa sallim ya Allah kai karin daraja kai aminci wa baraka alaihi Allah ka mishi albarka wa ala alihi da iyalansa wa ashabihi da sahabbansa wa man salaka sabilahu da wanda ya kama hanyarsa wa da bi hadihi ya shiryu da shiryuwansa ila dini zuwa ranar kiyama amma ba'ad bayan haka fa inna shaytan lalle ga shaytan madkhalai yana da kofofin shiga guda biyu alal musulmi na ga al'umman musulmai gaba ɗaya kenan shaytan yana da hanyoyi guda biyu da yake bi ya shigar wa al'umman musulmai yanfadu minhu ma ya zartar a cikinsu ila ihwaihim zuwa ga rudar da su wa idlalihim da kuma ga yabatar da su Ahadu guma hanya na farko da shedan yake bi annahu lalle shi idza kana almuslim idan musulmi ya kasance min ahli tafridi yana daga cikin ma'abota takaci wal ma'asi da kuma aikata sabon Allah to irin wannan musulmin zayyana lahul ma'asi shaiɗan zai kawata masa ayyukan sabo wa shahawa da abubuwa na sha'awa li yabqa ba'idan dan ya wanzu yayi nesa an Atillahi daga bin Allah wa rasulihi da manzansa sallallahu alaihi wa sallama yace wa qad qala sallallahu alaihi wa sallam kuma hakika manzon Allah yace huffatil janna bil makarihi an kewaye aljanna da abubuwan ki galibi abubuwan da za a yi a shiga aljanna da yawan musulmi ba shi suke yi ba kaɗan ne masu aikatawa mafi yawanci suna ganin akwai kunci akwai takura da sauransu yasa za ga salon ƙur'ani. in ya zo mutane kaɗan coyabansu yake yi ƙalilan ma tashkurun ƙalilan kaza ƙalilan amma wa in dai aksara man fil ardi to yudilluka galibi hanyar aljanna abubuwan da za a yi a shige su abubuwa ne da zuciya baya so wa hubbatin nar wuta kuma an kewaye ta bi shahawa da abubuwan sha'awa abinda zuciya ya gamsu yana so to yayi rawahul bukhari wa muslim wasani hanya na biyu da shaidan yake biya shigar wa mutum annahu lalle idza kana muslim idan musulmi ya kasance min ahli ta'a yana daga cikin ma'abota da'a da biyayya wal ibada kuma yana cikin masu zagewa da bautan Allah zayyana lahul ifrat to shedan zai kawata masa yayi sakaci wannan kai al ifrat ba sakaci ba anan zagewa wal ghulu da wuce iyaka fi dina al'amarin addini in ya ganka kana bin Allah kana da kokarin ibada to zai ya sa maka ya zaka wuce iyaka ka dibi zabi li yufsida alaihi dinahu zai mishi haka ne kawai dan ya lalata masa addinin ka nemi zafi kana ganin kowa ba daidai yake ba kai din shine kake daidai wa qad qala Allah rahimahullah kuma hakiki wa qad qala Allah rahimahullah nan ya na kwazo wajalla nan anan a wannan bugun ne ya kuskure wa qad qala Allah azza wa jalla kuma ka Allah mai girma da daukaka yace ya ahlal kitabi ya ku wadanda aka ba littafi yahudu nasara kenan la taghlu fi dinikum kar ku wuce iyaka ku yi huluwi akan addinin ku wala taqulu ala allahi kar ku faɗi komai akan Allah illa al sai gaskiya suratul nisa aya ta 171 wa qala wa qala kuma Allah faɗa ulka ce ya ahlul kitabi ya waɗanda aka ba littafi la ta gulu fi dinikum kar ku yi huluwi ku wuce iyaka addinin ku ghaira haqi in ba gaskiya ba wala tattabi'u kada ku bi ahuwa a aure soye-soyen zukatan wasu mutane da ƙazzallu hakika tuntuni sun ɓace min ƙablu tun kafin nan wa a azallu kasiran kuma sun ɓatar da mutane da yawa wa zallu an tawa istabili kuma sun ɓata daga hanya wacce take miƙaƙiya suratul ma'ida aya ta saba'in da bakwai wa ƙala sallallahu alaihi wa sallam kuma zan Allah ya ce iyyakum kuma ghuluwa wa fitini. ina jan kunninku a hirɗinku da kada ku yi guluwi akan addini fa inna ma halaka domin kaɗai ya halaka ne man kana qablakum waɗanda suka gabace ku bil guluwi da wuce iyaka fiddini al'amarin addini wa huwa hadithun sahihun wannan hadisi ne ingantacce akhrajahu an-nasa'i al-imam an-nasa'i ya fitar da shi wa ghayruhu da waninsa wa huwa min ahadith hajjatul wada wannan yana ɗaya daga cikin hadisan hadin ban kwana hasa annabi yayi wani hajji wanda ya wani hutuba a ciki aka kira hajjin da suna hutubatul wada hajjin bankwana wa'azin ma na bankwana to wannan wani bangare ne na abin da annabi ya faɗa a wancan wa'azin unzur takhrijihi ka dubi takhrijin wannan hadisin fi silsilati sahiha a cikin littafin silsilati ahadisi sahiha lil albani na imamu albani eh, hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin da uku wa min makaidish shaytan yana daga cikin makirce makircen shaytan li haula'il mufridina ga waɗannan da suke da zakewa ghalina waɗanda suke guluwi wuce iyaka annahu lalle yuzayyinu lahum yana ƙawata musu ittiba alhawa bin son zuciya wa rukuba ru'usihim da kuma hawa kansu ya bi son zuciya ya hau kan zuciyan wasu alfahami fi da kuma mummunan fahimta wa addini wa yuzayyiduhum kuma ya gudar da su fil ruju'i ila ahli ilmi game da komawa zuwa ga ma'abota ilmi, wannan yana daga cikin matsalan guluwi zai sa kama ka su din malaman ma kana ganin to malamai ne har a koma wurin su a koyi addini a wurin su zai gudar da kai malaman da ka ba za ka koma wurin malaman ma ka nemi ƙarin haske akan karatun ba li alla yubassiruhum me yasa ba su wurin malaman wai kada malaman su hangar musu wa yurshiduhum su nutsar da su ila sawabi zuwa ga daidai da aka suna ganin daidai din malaman karkatattun ne kina wannan zafin kai da muke ta ishara kwanan nan da wasu yara suka fito duk malaman kasan nan an ce duk ba su iya ba sai da malami ya mishi cross wai shi ma ba ahli sunna bane dan bid'a ne su Dr. Sani su Sheikh Jafar su Albani su Sheikh abdulwa duka wa waɗannan yan bidi'a ne yaro ɗan shekara ashirin da wani malaman nan duk jahilai ne shi yanzu shi ya zo da addini to ire-iren waɗannan zafin kan kenan kaga yaushe zai yadda a wurin waɗannan malaman har a koyi addini a wurinsu wal buƙo fi hayyihim sannan sun zaɓa su wanzu a cikin ruɗun da suke ciki wa zalalihim da batansu qala Allahu rahimahu qala Allahu azza wa jalla anan yayi ta kuskuren ku Allah mai girma da daukaka ya ce wala ilhawa kar ka bi son zuciya fa yudillaka an sabilillah son zuciyar zai batar da kai daga kan hanyar Allah suratul sa'ad aya ta 26 wa qala kuma yace wa man adallu wane ne yafi bata mimman ittaba'a hawahu sama da wanda ya bi son zuciyarsa, bi ghairi hudan min Allah ba tare da wani shiriya daga Allah ba suratul qasas aya ta 50 wa qala kuma yace afa man zuyyina lahu su'u amalihi shin yanzu wanda aka kawata masa mugun aikinsa? sa fara'ahu hasana sai ke ganin mugun aikin shine kyakkyawa fa inna Allah to lalle Allah yudullu man sha'u yana shirye da duk wanda ya ga dama wa yahdi man yasha kuma ya shirye da wanda ya ga dama wa kuma Allah yace afa man kana ala bayyana min rabbi shin yanzu duk wanda ya kasance akan hujja daga ubangijinsa kamar zuyyina lahu su'u amalihi zai yi daidai da wanda aka kawata masa mugun aikinsa wacce ba'u a ahun kuma suka bi son zuciyarsu, suratu muhammad aya ta sha hudu wa kuma allah ya ce huwa allazi anzala alayka alkitaba allah shine wanda ya saukar maka da littafi kai annabi minhu daga cikin ayoyin ƙur'anin ayatun akwai wasu ayoyi muhkamatun waɗanda hukunce-hukuncensu yana nan a fili malamai sun yi maganganu a kan muhkamat wasu ce muhkamat ayoyin da ba a shafe ba wasu ce ayoyin da hukunce hukuncensu yana fili babu rikitarwa to a wannan wurin haka yake nufi muhkamat ayoyin da hukunce hukuncensu ba baya rikitarwa da ka karanta ka san me yake nufi hunna ummul kitab to sune mafi yawancin alqur'ani mafi yawancin alqur'ani ayoyin in ka karanta ka ji fassarar su to baka da wani daurewa kai ka fahimci me ake nufi a kai. amma wa ukharu akwai wasu kaɗi kaɗan daga cikin ayoyin ƙur'ani mutashabiha suna da fuskoki biyu suna da kamanceceniya da juna ayoyin za akwai rikitarwa a ciki sai ka gagara fahimtar me ake nufi to in kana da karancin kwakwalwa sai ka sai akwai tufka da warwara to amma ka koma wurin malamai sai su wayar maka da kai fa ammal ladina fi qulubihim zayghun amma waɗanda cikin zukatansu akwai wata karkata da mugun manufa fayattabi'una kullun suna bin ma tashabaha minhu abin da ya zama da shubuha a kansa ibtigha alfitna suna haka ne kawai dan neman fitina wabtigha ta'wilihi da kuma neman a murde ma'anan aya din suratu ali imran aya ta bakwai wa fi sahih bukhari yazo cikin sahih bukhari hadisi na 4547 wa muslim da imam muslim hadisi na 2665 an Aisha ta radiyallahu anhuma daga nana Aisha Allah ya kara musu yadda da mahaifinta annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi tala hadhihi al ya karanta wannan aya din huwa allazi anzala alayka al ila akhirih da ya karanta fa qala sai ce idza ra'aytumul ladina idan kuka ga wadanda yattabi'una ma tashabaha minhu kullun suna bibiyan ina shubha yake a qur'ani fa ulaika allazina tamballa to sune Allah ya ambaci sunan su ana fa hazaruhum ku shubha za su kasu batar da mutane wa qala sallallahu alaihi wa sallam kuma manzon Allah ya man yuridillahu bihi khairan duk wanda Allah ya nufe shi da alkhairi yufaqqihu fid din Allah zai ba shi fahimtar addini cikin sauki rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito hadisi na 71 wa muslim da imam muslim hadisi na 1037 wa huwa yadullu ta haka wannan hadisi yana nuni bi manduqihi da furucinsa ala anna min alamati iradati llahi al-khair akan lallai daga cikin alamomin nufatan Allah nufin Allah kenan nufin alkhairin Allah bil abdi gabawa an yi fakkihu fi din shine Allah ya bashi fahimtar addini wa ya dullu kuma yana nuni bi mafhumihi in ka dubi fahimtar hadisin in yi amfani da mafhum kenan abinda zaka fahimta karkashin sa ala an akan anna man lam yuridillahu bihi khaira akan lalle duk wanda Allah bai rufe shi da alkhairi ba lam yasul lahu alfiqh fi to ba zai samu fahimtar addini ba bal bari ba ka ba yubtala za a jarabce shi bi su'il faham da mugun fahimta fi akan al'amarin addini nan. wa min su'il faham yana daga cikin mugun fahimta fi dini a addini ma hasalin hawarij abin da ya faru ga hawarijawa abin da dama rubuta littafi dan din ne allazina wadanda kharaju ala aliyin sallallahu radiyallahu anhu hawarijawa da suka yi fito na fito wa saidina ali Allah ya kara masa yadda wa qataluhu suka yace shi wannan littafin yana so ya haska mutane in baka gane hawarijawa ba za su haɗa ka faɗa da mutane da yawa yanzu kamar wanda yake rayuwa a yankin nan an yi lokacin da muna kallon sojoji suna yan boko haram a ta da bom a yi kasu a ce sojoji ne sai daga ba Allah zo ya haska yanzu kaga suna ta ta'addanci zagin ya koma kan buhari in ya ɗan sauka sai ya koma kan fantami yanda kasan suna yan ta'addan mutane sun gagara sanin min hawarija to za ka ji hawarija ba su suka kace sai dina ali khalifa fa ka san kuma Khalifa khalifancin shaɗa na buhari ko amma sun kace aliyu sun kace usman dan affan me kake tunanin hawarijawa kana ganin wai mutane ne wanda a mintuna za a iya gama da su ƙarya ne ba za a iya gama da su a yanda kake tunani ba sun yaki sayyidina ali yankar ko suka shiga sayyidina usman na ali ya je kiran sallah suka je suka kashe shi muawiya ma sun kai mishi farmaki Allah ya kubutar da shi amma kuma sai da wani bangare na takobin ash ba shi baka amru dan as shi ma an je mishi yana jan sallah aka kai mishi mashin Allah ya taimake shi sai ya kauce amma kuma mashin sai ya taba 'ya'yan marenan shi daga nan amru dan as bai sake haihuwa ba wani amru dan as gwamna ne a masar lokaci Usman dan Affan shugaban kasa aliyu shugaban kasa hawarijawa sun kashe shi kana tunanin mutanen nan kana gani wasa ne duk yanda kake mutanen suna da wani makirci ne wanda Allah kaɗai ya fi sani shi yasa Imamul Bukhari ya rika jera babuka iri-iri a cikin Bukhari akan ya hawa rijawa. mutanen da ba san ba bane sai sai mutanen nan an san inda suke ya za a gama da su da sauransu ai al'amarin sai an hada da addu'a kuma sai an bi hanyoyin da magabata suka bi zai suka ka mana a cikin nan zaka gani wa qataluhu suka yaki sayyidina ali fa innahum lalle su fahimun nusus shar'iyya sun fahimci nasoshin shari'a fahaman fahimta